wa ma fada'iluhu haka ba ce mustahabban shi bakwai ne a su cewa bismillah lokacin farawa wal maulid sahibi da wuri mai tsarki wa qillatul ma'i da Wa ruwa bila haddin ba kowane mutum gwargwadon halinsa don mai kaushin jiki zai tsaye da wanda baya da kaushin jiki kun gane gwargwadon yadda ya dace da shi ina inaya ala yamin in kana matuhan in abin da mutum ke wankewa da shi budadde ne yana tsoma hannu yana tsebo ruwa to sai a baki dama ya ta sauki amma in ya zan kamar buta ne to ka akwai mutum ya zaka wajen hagu mhm. Wai eh, da risala ya ce ya dinna um, wadan yara ba domin ba ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa bismillah wa bismillah bɛ da zan yi kenan kowa da ta yi zai tsaye malbubu lata saniya wa salisa wanki na biyu da na uku duka abin nan duka mustahabbi ne idza awa abadul ula in wankin farko ya ga mai wurin da ake son wankewa ka wanke da wankin farko to na biyu da na uku mustahabbi ne kun gane galbada wurin adana rafi kuma yan mutum zai yi shafa ya fara tun da gaba shi baya ya riya zane amma in ya shaye kai ko ina ya yi wasu ba haka na asuwa shi ma abin nan shi na daga cikin abin nan mustahabi yi da ice danye in yana yiwuwa sai dai ga mai azumi shi amfani da busasshe kun gane eh. wa abin da yake tilas ya fi kuma kaɗan sannan mai bi masa wanda aka ga annabi ya tsare yana kai sannan mustahabi wanda yake yana yi yana bai babu da wasu da wasu nan yi fara'ili farillan wanka da sunnonin wanka da musabban wanka Yeah. Eh. wannan sunna ce ka san kana wankewa annan abin an ga annabi na yi ita wannan niyya sunna ce kamar da yadda wankin yake sunna ka gane kada ka yi kana abin nan kana ce ba ne ka san abin da kake yi Ah, inda ya kusanci waje shi a ciki wanda yake in ruwa ya taba shi da cikin ciki ka gane fa amma fara'iduhu ma khamsatu farillan wanka biyar ne an niyyat wanka niyyar wanka mutum ya san yana yin wanka da ya mance yana da janaba ya tafi ya fada cikin ruwa ya yi wankansa ya fito sannan daga bayan cin ashe yana da janaba sai ya koma da ta mun da jasadin gamewar jiki bilma da ruwa wata ko ina ya samu ruwa da jikinsa ko ina har wurin gashi wadar ku in jasad da cuɗanyar dukkan jiki wani fawr sannan kuma in mutum ya fara ba zai fara ya ce wani aiki sannan ya komo jika ba shi ne abin nan gaugawa hmm. wata barin kare wata kalilu shari tsotsayewar gashi kenan ko in gashi sai an lallace shi da ruwa na kai ne ko na sauran jiki hmm. to kai da ganin kawai da abaya yake <laughs> ga ganin ka ina ya kamata ya ganin da iya da da sai ya sa a yi mata ko ya samu wani kara ko wani abin da ya Ina nuna da yanzu ya ya wadatar mutum ya in ya taba ya kabja ba a tuce sai da rayu da ya ke da ya dole ta ya goga ba zai yi da ya ɗaya da nan da su ba yana iyawa Iya,